وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga makarantar mu mai suna darul hadisi salafiya da ke namba 4 madarkaci road gaskiya layout zaria a jihar kaduna a najeriya a wannan safiya ta alhamis da da daidai da takwas da watan zulqa'ada hijira na da shekara 1432 daidai da shida ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan kasar da kake ji da gani shine kasar na farko na karatun littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha na babban malami muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi da za mu fara karatu a wannan ainihin safiya mai albarka wani daɗaɗɗen alkawari ne insha Allahu ta'ala zan fara cika shi <clears throat> wanda na ɗauki wannan alkawari yau shekara goma sha bakwai da ta gabata a lokacin da nake karanta littafin nurul albadi wallafa babban malami a sheikh usman ibn muhammad ibn usman ibn salih wanda aka fi sani da ɗan godiyo, a masallacinmu na juma'a na muciya da ke sabon garin zaria a jihar kaduna a nan najeriya na ce idan allah maɗaukacin sarki ya raya ni ina fatan zan samu wani lokaci da zan tabbatar da karatun littattafan malamai guda biyu waɗanda waɗannan littattafai zan ci gaba da karanta su da karantar da su har iya damar da Allah ya bani ta rayuwata wannan alkawari shine a yau Allah maɗaukakin sarki ya amsa min shi bayan shekara goma sha bakwai nake ƙoƙarin in cika shi ga al'ummar musulmi alhamdulillahi fil akhirati wal ula walhamdulillahi wahdahu la sharika la a yau za mu fara karanta wannan littafi bayan karantar da wannan littafi da na shekara goma sha shida da ta gabata wannan littafi na fara karantar da shi a lasifika kasusuwa suka ɗauka guda ɗari da goma sha ɗaya daga wata rana ta lahadi wadda ta daidai da ashirin da hudu ga watan zulhijja hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da sha shida kaga yanzu da talatin da biyu kaga shekara goma sha shida kenan wadda ta daidai da sha biyu da watan mayu wato watan mai 1996 a wannan rana na fara karanta wannan littafi a kaset amma in ba haka ba wannan littafin tun 1984 a cikin wannan masallacin namu na karancewa wasu waɗanda ba su wuce mutane guda shida ba shi a nan masallacinmu da la'asar muka rinka yin karatun a wannan lokaci allah maɗaukakin sarki ya zuba albarka ya yaɗa wannan ainihin karatu daga cikin inda na ji karatun wannan littafi kaset ɗin inda ha abin ya bani sha'awa a cikin motar wani bawan allah wanda Allah ya mishi rasuwa a shekaran jiya mai yiwa a yau din nan za a yi mishi jana'iza a garin nan shine alhaji shehu ladan wani tsohon ma'aikacin hukumar man fetur ta ƙasa ko nnpc da ppmc allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yau kamar shekara goma sha uku mun haɗu da shi ban ainihin wato iya gane shi a lokacin ba shi ya gane ni ya buɗe motar shi haka a wani gidan mai sai na jiyo karatun kuma gaisa sai ke cewa ai yanzu ɗin nan ina tare da kai ina ta jinka buɗe ƙofar mota sai na ji karatun littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha wannan bawan Allah Allah mai rasuwa shekaran jiya a garin Dubai bayan ya ainihin kusan shekara ɗaya yana rashin lafiya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi Allah ya fi mishi Allah ya kankare mishi zunubai da kurakuran shi a yau insha Allah ta'ala za mu fara karanta littafin ahkamul jana'iz muna masu kawo tarihin malamin da kuma takaitaccen tarihin ainihin da'awar shi shi malam nasiruddin al-albani sunan shi muhammad mahaifin shi ne nasiruddin nuh al-albani an-najati mutanen kasar albaniya ne albaniya kuma ɗaya daga cikin ƙasashe ce wadda musulunci ya shige su tun farko-farkon zamanin sayyidina umar har zuwa zamanin sayyidina Osman kuma waɗannan mutane mafi yawancinsu musulmi ne fiye da kashi tamanin da shida na ƙasar musulmi ne amma gurguzu da zalunci irin wanda ya faru a lokacin tarayyar soviet a lokacin da suka ɗauko aƙida ta ainihin kwaminisancin cewa ba allah a wannan lokaci ne waɗannan ƙasashe aka danne su sai aka ji kamar babu su a duniya kamar babu tarihin su kamar babu musulunci a cikinsu a farko-farkon lokacin da ire-iren waɗannan munanan aƙidu suka fara shiga ƙasar a lokacin muhammad nasiru bin albani bai wuce shekara shida a duniya ba mahaifin shi malam malami ne shine ya ɗauke shi tancak da shi da ainihin 'yan uwan shi da iyalan sai ya dawo da su ƙasar suriya wato ƙasar siriya kenan a wannan wuri wannan ɗa ya tashi ya karatun addinin musulunci na farko a hannun mahaifin shi domin malami ne na fiƙihu sannan ya karatun hadisi da Alƙur'ani da tafsiri da aƙida a hannun abokan mahaifin shi daga baya aka sanya shi ainihin makarantar firamare a inda har ya kammala makarantar firamare ta islamiyya bayan ya kammala ya ci gaba da ainihin karatu a wurin malaman wannan ƙasa mahaifin shi ya koya mishi sana'ar hannu ita ce sana'ar agogo wadda da ita ya rinka yi yana rayuwa daga ƙarshe ya dukufa wajen yi wa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hidima ta hanyar karantawa da karantar da ainihin wato hadisan shi da kuma rubutawa da ainihin wato sharhi na sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam malamai ɗaya sun yi tarihin wannan malami daga cikin tarihin da ainihin aka rubuta akwai tarihin ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shi ba masare a doktor samir ibn amin az-zuhairi mai suna muhaddisul asr muhammad nasiruddin al-albani babban malamin hadisin wannan zamani muhammad nasiruddin al-albani sannan التمام الداني ترجمة مختصرة عن حياة العلامة محمد ناصر الدين الألباني يرحمه الله وندي ردو تاشين حسين جمعة حسن في للتاسم بعصام موسى هادي يردو تامي سنا محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني كما عرفته في حياة العلامة الألباني رحمة الله عليه بقلب جمع وعباد عصام موسى هادي شينو دي ساكي ربوتاوا sannan sai safhatun baiba min hayatul imam muhammad nasir din al-albani rahimahullahu ta'ala wa ma'ahu qatf قطف الثمار بآخر ما حدث به شيخنا الألباني من أخبار طبعة جديدة تحتوي على زيادات آه، مهمة أبو أسماء عطية ابن الصدقي علي سالم شي رضوت ونا أينه اللتافي فنان أحداث مثيرة في حياة الشيخ الألامة الألباني رحمه الله مع آخر ما نشر عن مرض الشيخ ووفاته فنان الإمام المجدد والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عمر أبو بكر شي رضوتا فنان في أينه واتو ترجمة موجزة لفضيلة المحدث الشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني وأضواء على حياته العلمية الدكتور عاصم عبد الله القريوتي waɗannan kaɗan ne daga cikin littattafai masu ɗimbin yawa waɗanda malamai ainihin suka rubuta tare da littafin da yake ɗauke da mujalladai uku wanda ainihin wato muhammad ibrahim babban almajirin shi ya rubuta an rubuta duk abin da kake bukata ka sani dangane da ainihin wannan malami wanda yake baki ɗaya a wannan zamanin zai iya cewa kai tsaye ban san mutum kwaya ɗaya malami ko ba malami ba wanda ainihin aka yi rubuce-rubuce game da komi nashi domin daga cikin littattafan nan kaji tun ana rubuta tarihin shi ina ya karatu girman ilimin shi har aka koma tun daga ran da ya kwanta rashin lafiya gashi sai da aka ainihin rubuta komai aka rinka faɗi har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi aka kai har zuwa lokacin da aka saka shi a ƙabari wannan har kasar sai da almajiran suke suka bayyana wa duniya komai gashi ahdathun musira fi hayati sheikh al'allama al'albani rahimahullah ma akhir ma nushira an maradi sheikh rashin lafiyar shi ta ƙarshe wa fatihi duk sai da ainihin suka rubuta akan haka gashi nan wannan kuma al-imam al-muhaddith wal-allama al-muhaddith muhammad nasiruddin al-albani yace tarjumatul mustawfiya cikakken tarihi minan nash'a tun daga tasowar shi ilal wafa wadda ainihin wato ta kai har zuwa ga rasuwar shi fa rahmatullahi alaihi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ba za mu tsawaita ba domin duk sanda muka zo za makarantar da littafin malam Nasir Din Albani kamar yadda yake ɗabi'ar mu ce mun saba ainihin wato kawo cikakken tarihin shi kuma alhamdulillah tsawon zamani kamar yadda mawaƙi ke cewa fatubbi lakal ayyamu ma kunta jahila abubuwan da ka jahilce su yau da gobe kaɗai ta ishe ka za ka zo ka san su a lokacin da ni da makamantana a najeriya nan muka tashi muna karantar da littafan wannan malami sai wasu daga cikin 'yan uwanmu a sunna da ke cikin ƙungiyar izala da dukkan bangarorin ta guda biyu na jos da na kaduna sai suka ɗauka wai wata ƙungiya ce muka kafa muke ƙoƙarin ɗaga wani malami akan ƙungiyarsu muke ƙoƙarin ɗaga wata da'awa akan aƙidarsu allahu akbar ba su san wani bangare ne daga cikin bangarorin irin ayyukan alheri da suka tashi suke yadawa mu ma muke nufin yadawa ba inna ma kadai muna amfani da littattafan wani bawan Allah ne wanda ya daidai da zamanin da waɗannan da ta taso yana yadawa su ma suna yadawa mu kuma muka zo muna yadawa da harshen Hausa to laifin da muka yi musu shine da yawancin ba su da littattafan a wannan zamanin da yawancin malaman su a wannan lokaci wasu ba za su iya karanta littafan ba ko da an kawo musu to shikenan sai suka ɗauka cewa ai wata da'awa ce ta fito tana karo da su sai suka yi ta maganganu waɗanda muke fatan Allah ya yafe su akai daga ciki suke cewa wai ai kafiri ne ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani subhanallah kafirta musulmi abu ne mai matukar haɗari balle musulmin da yake malami balle malamin da yake malamin aqida malamin tafsiri malamin hadisi malamin fiqh malamin da ke koyar da al'umma ta farkin fiyayyen halitta annabin tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam in ka dubi dama da haguna gaba da bayana nan littattafan da malamin nan ya rubuta ne bai rubuta ko kwaya ɗaya don ya samu ko kwabo ba sai dai ya rubuta ne ba don komai ba sai don ya yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam jama'a zai yi irin wannan malamin abu ne mai sauƙi ka bude baki ka dankara mishi kalma kaulasa to ya ku ɗan izala da kuka kafirta Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya shiryar da ku kuma ya gafarta muku amma kun yi kuskure ya ku waɗanda ba ku san tarihi ba har suke cewa ai bature ne ai musulunta yi yanzu nan jama'a turanci laifi ne turanci ba laifi ba ne harshen da Allah maɗaukakin sarki ya tattara shi cikin harsunan yake waqtilafu alsinatikum wa in na fi zalika la'aya liman lil harshen turanci harshen hausa harshen fulatanci wannan sabanin bambancin harsunan da aka samu wannan aya ce ta Allah da Allah maɗaukakin sarki saukar da ita da halittun shi don ya kasance bature laifi ne to in bature kake nufi mai turanci irin turancin sarauniyar ingila kayi kuskure muhammad nasir bin albani hayyara su ko abcd bai iya ba ba bature ba ne bature mai turanci irin wannan sai dai a cikin tarihin rububin zuba kasashe kasar shi ta asali ta faɗa daga cikin yankin ƙasar turai kamar yadda a cikin tarihin rububin zuba ƙasashe ƙasar imamul bukhari ita ma ta faɗa ƙasar turai tarihin garin su ainihin wato abin nan andalus ya faɗa cikin ƙasar turai inda su al'imamul qurtubi suka fito da su al'imamul baji da su ibn al-arabi da su al'imamu abdulhaq al-ishbili waɗannan duk ƙasashensu sun waye gari sun faɗa cikin ƙasar turai shi kenan ya zama laifi Allah ya ce baya yi da turawa wannan ƙabilanci ne kuma ƙabilanci mummunar aƙida ce da ɗabi'a gaskiya ne mutumin ƙasar albaniya ne kuma sai mu ce masha Allahu abin duk da Allah ya tsara daidai ne kuma ba sharri ba ne ko kaɗan na ɗaya kenan na biyu cewar musulunta yayi to yaushe kuma musulunta ta zama aibi wadda har za a aibanta wani da ita musulunta ta zama I.D kenan jama'a yanzu musulunta ta zama aidi kenan idan ni dinnan muhammad awwal adam idan musulunta ne yanzu shi kenan na yi musulunci laifi na yi musulmin laifi yadda kuma sai a zo ana cewa ai musulunta ya yi ma'ana yanzu wa'azi da ake akan kafirai su zo su musulunta kenan wa'azin shi ma ya zama laifi tunda in sun amsa sun musulunta ya zama laifi to idan dai wannan istilahin na cewa musuluntawa ne yayi ana nufin wai Muhammad Nasiru bin Albani a yadda yake din nan shine zai musulunta wannan magana ƙarya ce kamar yadda kai din nan ka tashi kaga iyayenka da kakanni musulmi ne haka shi ma amma fa kamar yadda ka san kai din nan ba fulata ne da kai din nan ba haushe da kai din nan ba barbare tabbas a cikin tarihin kabilarka da tarihin ku. da tarihin garinku akwai ran da ainihin kuka musulunta haka shi ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin tarihinsu akwai ranar da yake ita ce ranar da suka musulunta domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa shi kadai ne babu wanda ya nakana mishi kalmar la ilaha illallah ya musulunta da ita in bayan shi har Khadijatul Kubra uwar gidan shi musulunta ta yi har Abubakar Siddiq musulunta yi har ali ibn abi Talib musulunta yi to musulunta kuma ta zama aiki har da za a aibanta wani kuma tun da Allah ya kawo mu yanzu daga cikin malaman ku na cikin kungiyar izala akwai waɗanda suka iya karatu akwai waɗanda suka je jami'ar madina suka karatu akwai waɗanda suka je jami'an masar suka karatu ku zauna ku karanta abin da ke cikin tafan mana ku gani ku ga ya saba wa da'awar da izala ta nufa ko kuwa izala ce a wancan lokacin shekara talatin take da ƙarancin malamai da gogaggun masu ilimi waɗanda za su iya karanta waɗannan littafan har ya kai sai suke ganin wani sabon abu ne to babu shakka yana daga cikin ɗinuwa da kuskure da ya samu wasu 'yan ƙungiyar izala sukar muhammad nasiru din albani da kuma ainihin sukar da'awai. don haka alhamdulillah tunda Allah ya kawo mu lokacin da yanzu kam mafi yawanci in ba duka ba kansu ya waye har a cikin masallatansu har a cikin malamansu har a cikin mimbaransu na wa'azin ƙasa za ka ji an samu matasan da yake kamar su malam abdulrazak ya haya haifan kaf a rayuwarsu ma babu littattafan da suke karanta su dogara da su irin littattafan muhammad nasiruddin al-albani alhamdulillahi. shine fatuddi lakal ayyamu ma kunta jahila abinda ainihin ka jahilta to yau da gobe insha Allahu ta'ala za ta kai ka zuwa ga fahimtar su an haifi wannan malami kamar yadda muka faɗi wajen shekarar hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyu a daidai da 1914 kenan shekarar da babban malami al'allamatul qasimi mai tafsirin mahasinu ta'awil shi kuma a shekarar ya rasu so da dama nakan ce ja ya faɗo ja ya ɗauka a daidai shekarar da wannan bujimin malami wanda a zamanin shi kaf babu kamar shi ya rasu al'allamatul qasim a wannan shekarar kuma aka haifi nasiruddin al'albani allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu nasiruddin Albani ya rasu a hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin daidai idan ka gwada yau shekara goma sha biyu kenan wadda ta daidai da 1999 a ainihin wato shekarar baturi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi littattafan shi daya rubuta suna da yawa jama'a amma littafin shi da fi kowanne shahara shine silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa asaruha as fil umma wannan littafin ya fara rubuta shi ne yana bayyana matsayin hadisai da basu tabbata ba yana yaɗa su ainihin a cikin mujalla ana bugawa a cikin mujallati tamaddunul islami ya fara wannan aiki sai mutane suka yi ta ba da shawara a kan ainihin wato muhimmancin wannan aiki da kuma nuna girman irin wannan aiki ya fi karfin a ce an bashi a mujalla kaɗai a wannan lokaci shine sai aka fara buga wannan littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wato sarƙoƙi na hadisai masu rauni da hadisan ƙarya da kuma mugun tasirin da suka yi a cikin al'umma shi ne aka ci gaba da buga wannan littafi har zuwa ainihin ƙarshen rayuwar shi a inda alhamdulillah kafin ya rasu aka buga wannan littafi baki ɗayan shi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafin ne aka samu ainihin wato daga cikin almajiran shi wasu sun zauna suna aikin tacewa da rairewa don ya zama iyakacin hadisan kadai ake bugawa ba tare da sauran bayanin sarƙoƙin hadisan ba don da zaran ka ɗauka kawai ba abin da za a gani sai hadisin da ainihin matsayin shi ga wannan aiki a inda malam mashhur ya yi shi a cikin mujalladi hudu silsilatul ahadisi ad wal mawdu'a gashi nan ya ainihin wato tattara iyakacin hadisan ne da kuma bayanin matsayinsu ba tare da tsawaitawa ta komai ba sai dai ainihin bayyana cewa hadisi kaza ba isi ne ko maudu'i ne sannan sai ainihin ɗan wannan littafin mai suna silsilatul hadisi sahiha wannan littafin shi kuma yana bayyana hadisai ne waɗanda suka inganta da kuma bayanin ya aka suka inganta a ilmance shi ma malam mashhur ya zauna ya tattara shi gaba ɗaya a cikin mujalladi guda ya fitar da iyakacin hadisan kadai da kuma bayanin matsayinsu a daidai lokacin da aka samu ainihin wato wasu daga cikin almajiran shi aka samu malam abdullatif ibn muhammad ahmad abi rabi' ya yi nizamul fawa'id mimma fi silsilatai albani min fawa'id mana fa'idojin da ke cikin na fiqhu da tarihi waɗanda ke cikin waɗannan silsiloli guda biyu gashi malam abdullatif ya zauna ya tattara su a ainihin mujalladi biyu haka kuma babban ɗalibin shi ba masare abu ishaq al-huwaini ya fara aiki almaniha bi silsilatil ahadith as-sahiha gashi nan shi kuma yana tsaya yana aiki ne dangane da tsara littafin abu sababuka na fiqhu madadin da littafin ana kawo shi ne bi hadisin da ya kawo shi za a fara da na ɗaya na biyu to yanzu ya biya na tattaro hadisan gashi nan har ya gama mujalladi na farko abu ishaq al-huwaini hijazi shi wannan aiki Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri idan muka koma littafai ku da albani ya rubuta su suna da ɗimbin yawa sannan nan abu ne littafin sifatul sala littafin sifatul sala sanda malam nasiruddin al-albani ya rubuta shi kamar yadda ya ce a lokacin yana fama da talauci na kuɗin da za a buga albani kuma shi da da'awar shi dakan ɗakace shi karɗaka tankaɗan bakin gado shi kaɗai yake da'awar shi daga shi sai ɗaliban shi sai da haka babu wani wanda yake buga mashi littafi don haka a wannan lokaci sai ya biya raire su satu sala madadin mujallabi uku sai aka buga ta a cikin mujallabi ɗaya juz'i ɗaya kamar yadda ka santa don haka yadda ka santa ɗin nan to talhisin asalin ne wannan gashi an buga ta ainihin wato gashi aslu sifatu sala a cikin mujallabi uku haka ainihin aka buga ta sa'an nan fa littattafan suna da yawa banda waɗanda ya rubuta da hannun shi akwai waɗanda yawa aikin tahqiqi da ta'liqi ya ɗauki littafin ibn taymiya mai suna al-kalim tayyib ya yi mishi ainihin takhriji da ta'liqi a inda daga baya ya ware sahihan ciki ya mai da shi sahihul kalim tayyib al ayatul al-bayyinat fi adam sama'il amwati inda al-hanafiyyah sadat wanda ainihin wato malam nu'man eh, ibn mahmud al-alusi ya rubuta Ribani ya zauna ya ta haƙiƙi akan wannan littafi shin mutumin da ya mutu yana jin maganganun da ake ko ba a yi ɗan gidan mai tafsirin ruhul ma'ani ya rubuta littafi malam nasiru al-albani ya ta haƙiƙi haka hasanul banna Allah ya gafarta mishi ya rubuta littafi almar'atul muslima malam nasiru al-albani ya ɗauka ya takhrijin wannan littafi da kuma ainihin ta haƙiƙin hadisan da ke ciki sai kuma kitabul iman ma'alimihi wa sunanihi wa istikmalihi wa darajatihi na al-imamu al-qasim ibn sallamin abu ubaidin wanda abu ubaida abu ubaidin al-qasim ibn sallamin gashi wannan daɗaɗɗen littafi ne wanda ya kai shekara dubu ɗaya da kusan ɗari biyu ya rubuta shi ya ainihin wato yi mishi ta da sauransu sannan qissatul masih ad-dajjal wa nuzul isa alayhi salatu wassalam wa qatlihi iyahu ala siyaq riwayat abi umama radiyallahu anhu mudafan ilayhi ma sahha an ghairihi min as-sahabati radiyallahu anhu wannan ma yana daga cikin tafan da malam albani ya rubuta akan ainihin wato tarihin almasihu dajjal na fata an gani sannan almasihu alal jawrabaini littafin ainihin da al'allamatu jamaluddin al-qasim ya rubuta wanda nake faɗi a ɗazu albani ya ainihin ɗauki wannan littafi ya yi ta shi bayan ya yi ta kuma ya yi itmamun musah fi ahkamil masah game da hukuncin shafa akan safa da hukuncin shafa akan takalmi takalmi kafa ciki da kake sawa sannan wujubul akhdh bi hadithil ahad fil aqida war radd ala shubahil mukhalifina wannan ma yana tabbatar da cewa in dai hadisi ya tabbata ko hanya ɗaya yake da ita wajibi ne a aiki da shi ko da a cikin matsalolin aƙida ne sannan a tafiya wa tarbiya wa musulmi na ilaihima a tsaya a tace addini in aka tace addini sannan sai kuma a tarbiyyanci al'umman musulmi a kai ma'ana ba wai kawai duk abin da ya zo a karantar da mutane a kai kuma a gina su a kai ba a duk wata aya sai an tsaya an binciki cece kyakkyawar ma'anarta wacce fassara ce ingantacciya game da ita duk wani hadisi a tsaya a dube shi da kyau ya inganta eh to me ma'anar shi yaya Allah ya aiko annabi ya fassara wa al'umma wannan hadisi da wannan aya shine at-tasfiya wa tarbiya wa hajatu muslimina ilaihima haka dai littattafan ga sunan wanda malamin nan ya rubuta masu ɗimbin yawa daga ciki akwai ainihin talhis na sifatu sala ita sifatu salati din malamin ya yi mata talhisi ya tsaya ya lahasa ta wato ya takaita ta akwai littafin at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu tawassuli da zaka ce dan Allah tawassuli da zaka ce dan manzon Allah tawassuli da zaka ce dan kabarin shehu tawassuli da zaka ce dan alqur'ani me ya halatta menene bai halatta ba a ciki sannan da kuma irin al'amuran da ake yi a samu kusanci zuwa ga Allah sannan ya rubuta tahzirus sajid min ittikhadil quburi masajid bayani dangane da haramcin a gina masallaci akan kabari ko kabari akan masallaci sannan tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna littafin fiqh sunna ya zaina ya mishi ainihin ta'liqi iyakacin abin da kaga an buga din nan iyakacin shi bai karasa shi ba har zuwa lokacin da Allah ya dauki ran shi sannan sahihul jami'ul saghir wa ziyadatihi al-fathul kabir jami'u saghir da ka sani malam albani ya ɗauke shi ya ware hadisan ciki ingantattu ga su mujalladi biyu ba'ifan kuma gashi ba'iful jami'ul saghir shi kuma mujalladi guda Baɗin daɗawa saboda tsabar ƙauna da malam muhammad nasiru bin albani yake wa fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ga ba daidai ba ne a rinka ba da tarihin manzan Allah hakanan a burkice bai inganta ba domin manzan Allah al'amarin shi ya wuce yi wasa shi ne zauna ya rubuta littafin sahihu siratin nabawiyya wannan littafin ya gina shi ne akan littafin asiratun nabawiyya wadda take mujalladi biyu ce ta al'imamu ibnu kasirin to ya zauna ya ware abin bai inganta kaɗai daga cikin wannan littafin daɗin daɗawa saboda ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake yi ya zauna littafin ash muhammadiyya da Tirmidhi ya rubuta wanda yake bayyana ɗabi'u da halaye da al'adun da manzon Allah ya da su wajen cin abinci da sanya tufafi da kwanciya da aure da sanya zobe da tafiya da komi na manzon Allah sallallahu alaihi wa malam Nasir bin al-Albani ya mukhtasar shama'il duk wannan ya faru ne sakamakon kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake sannan neman gyaran tarbiyyar musulmi mata manyan su da ƙanana yasa ya rubuta littafin hijabul mar'atul muslima daga baya mai da shi jilbabul mar'atul muslima fil kitabi was sunna kasantuwar ya tattauna wata mas'ala mai girma a ciki ita wannan mas'ala ita ce mas'ala dangane da cewa fuskar ya mace matuƙar ba ta shafa mata hoda ko gazal ko jambaki ko wani ado ba da tafukan hannun ya mace matuƙar ba ta sanya musu zabba ko wasu warawarai ko kuma ta yi kunshi a jiki ko kuma wani abu ba fuskar da hannayen ba al'aura ba ne to wannan fatawar ba ta yi daidai da fatawar mafi yawancin malaman ƙasar saudiya ba sai ba su ji daɗinta ba sai suka yi ta rubuta rabbi akan haka wannan rabbi da suke ta rubutawa shine shi ma ya yi rabbi mai yawa a cikin sharar fage na sabon bugun wannan littafin jilbabul mar'atul musulma, sannan daga ƙarshe na dabda zai rasu ashe ya rubuta rabbi da ya kwata-kwata da duk wani abu wanda ya saba wa wannan magana ya tabbatar da cewa gaskiya ne fuskar ya mace ba ainihin al'aura ba ce tafin hannunta ma ba al'aura ba ne sai in ta sa wani abu ya goyi bayan hadisin sayyida asma wadda ainihin asma'u ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake ce mata mace in ta balaga fuskarta da tafinta ba ainihin al'aura ba ne za ta iya bayyanawa sai dai wajibi ta lullube duk sauran jikinta ya ainihin tabbatar da wannan ainihin a cikin wani littafi wanda shekara kamar biyar da muka zauna da ɗaliban shi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a madina wani ɗalibin shi shine Dr. Samir yake cewa a cikin wannan littafi malanta da ƙwarewa da gogewa ta bayyana ta malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani suka ce abin da su kansu da suka zauna da shi ba su taba gani ba sai ga irin wannan maganar Ali Hassan da shi da mashhur su kuma mun zauna da su a Makka su ma sai shi suna maimaita irin wannan kalmar wannan littafin sunan shi arraddul Mufhim ala man khalafa al-ulama وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب كان أبو قاتر كسامون للتاجي كأينهم كرنتا كدمي نيني معلمي سكا بينا أجكي sannan ango da amarya in suka yi aure me ya kamata su yi a rayuwarsu ne sai malam nasir din albani ya ce adabu zifafi fi sunnatil na dubban tarewa dangane da abin da yake sunna ce wadda take mai tsarki sa'annan a daidai lokacin da matafiyi ya kintsa zai yi tafiya amma kuma ya azama akan ba zai ɗauki azumi ba ina hukuncin cin abinci zai iya cin abinci a gida malam Nasiru, din albani ya ce kwarai da gaske zai iya cin abinci a cikin jama'a gashi matafi ya ce kwarai da gaske dalili sai ya kawo hadisi ingantacce wanda ya zo a cikin sunan abi dauda da musnad imam ahmad ya inganta wannan hadisi gashi yace tashihu hadisi iftar sa'im qabla safrihi ba'da al-fajr wa radd ala man da'afahu wannan littafi na daga cikin littafan da malamin ya rubuta fiye da shekaru hamsin da ainihin suka gabata Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sannan aka zo za a fara sallar juma'a ko sallar idi ko sallar roƙon ruwa ko hudu ba a sallar kusufi ko in aka zo za a fara daurin aure ya tabbatar da cewa abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine a fara da khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ya dauna ya rubuta littafi yace khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yu'allimuha ashabahu bayan da rubuta wannan khutba sai aka samu ainihin wato wani mai son zuciya mai suna abdulfattah fattah abu shi kuma sai ya ce khutbatul haja laysat sunnatan fi mustahallil kutub wal muallafat yace ba sunna bane in aka zo a fara rubuta littafai da ainihin wato da rubuce-rubuce a fara da inna alhamdulillah shine ainihin almajirin muhammad nasiruddin albani mai suna salim ibn eid al-hilali sai ya ɗauko wani takaitaccen littafi da ibn taymiya ya rubuta fiye da shekara ɗari shida da ta gabata sai ce to ga ibn taymiya ma ya rubuta irin wannan abin da albani ya tabbatar ya yi littafi takaitacce sukutun da guda salim ya rubuta ya ce khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yu'allimuha ashabahu wa bayanu annaha sunnatun fi mustahallil khutabi wal kutubi kana buƙatar duka karanta waɗannan littafai haka nan aka samu wani malami Hamad al-Ansari a ainihin wato wani malami Isma'il al-Ansari Isma'il ibn Muhammad al-Ansari bayan malam bin al-Albani yayi takhriji da tahqiqin littafin Sharhul Aqidat al-Tahawiyya kamar shekaru 60 da ta gabata wannan aiki sai shi wannan Muhammad Isma'il Muhammad al-Ansari sai yake cewa dan menene albani zai ɗauko hadisi cikin bukhari kuma ya ce sahihi bayan duk hadisan da ke cikin bukhari sahihai ne albani ya bayyana cewa a'a wannan yana daga cikin ɗabi'a ta malamai tun ko da sun ɗauko hadisi cikin bukhari sukan ainihin ce sahihi ne duk da an san sahihin ne amma ma'ana wanda yake da kyau in ya kara da wanka abu ya kyau ma'ana hadisan ya tabbata sahihai ne amma kuma a bayyana sahihi ne ko kuma hasan ne domin hadisan da ke cikin bukhari wasu sahihi ne wasu kuma hasan ne haka cikin sahihu muslim ya wannan dogon bayani a muƙaddima daɗaɗɗiya da aka buga a ainihin wato almaktabul islami na sharhin littafin aqidatu tahawiyya daga baya malam eh, samir ya yi wannan dogon bayani a cikin muƙaddimar blogul maram ka je ka duba ka gani dangane da cewa daidai ne har suka ta kawo malamai waɗanda suka gabace su akan haka irin su al-imamu abdul al-ishbili da makamantansu zai ɗauko hadisi cikin bukhari kuma ya ce sahihi ko kuma ya ce hasan to da ƙarshe shine samir ya rubuta littafi ya sanya mishi fathul bari fil zabbi an al-albani war ala isma'il al-ansari to haka dai malaman ainihin suka yi ta waɗannan abubuwa sannan daga ƙarshe ka sani da cewa babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci rayuwar wannan malami bayan waɗannan duk rubuce-rubuce da yi sai kuma aka samu ɗalibai da suka taso su kuma sai suka biyo baya suna ta duba kasusuwan shi suna mai da su ainihin littattafai kamar yanzu wannan su'alat lil allamatul ah, muhaddis muhammad nasiruddin al-albani asali wannan kasan ne amma ɗaliban suka juya suka mai da shi ainihin littafi to haka ɗaliban kuma suka yi ta rubuce-rubuce a kan shi dubi daurul allamatul albani wa tamizuhu fi ilmin hadisi wa da'awati salafiyya irin gudunmawar malam nasiruddin albani game da ainihin wato ilimin hadisi da kuma da'awa zuwa ga ainihin tafarkin salaf sannan dubi juhudul albani juhudul imam albani nasiru sunnati wa din fi bayani aqidati salaf as-salihin في الإيمان بالله رب العالمين أحمد صالح aljaburi shine شيني rubuta wannan littafi. ma'ana irin kwazon da malam Nasiru din albani ya game da bayanin aƙidar salafus salihin wajen bayyana imani da Allah ubangijin ainihin halittu sannan gashi al-imam albani durusun wa mawaqif wa ibar sannan al-imam albani hayatuhu da'watuhu juhuduhu fi khidmati sunna sa'an nan kuma masail Nisa'iyya nisa'iyya muhtara min fiqh al-allamah al-albani rahimahullah umma ayyub nura bint ahsan rawi wata mace ce ta zauna ta rubuta wannan littafi tana bayyana irin fatoyi waɗanda malam nasiruddin al-albani akan mata shine ta bi cikin littattafan shi ta ainihin ɗauko waɗannan irin fatoyi nashi Allah maɗaukacin sarki ya saka mata da alkhairi sa'an nan wani malamin shi ko cewa ya as-salafiyya usuluha mawqifuha min al-madahib shubah shubhatun hawlaha arba'a rasail ilmiya lish-shaykh al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani littattafai ne guda hudu waɗanda malamin ya biya tattaro su wasu daga cikin littafan albani manya wasu kuma daga cikin ainihin kasusuwan shi na farko usulul da'awati salafiyya me asalin da'awar salafiyya sannan as-salafiyya wal mazahib wani matsayi ne salafiya suka ɗauki sauran mazhabobi da kuma littafan fiqhu sannan shubhatun haula salafiyya jita-jita da rudani da ake yadawa akan salafiyya sannan haqiqatu da'wati salafiyya menene gaskiyar bayani dangane da da'awar salafiyya wannan daga bakin masu da'awar da kuma ainihin alƙalamin su kenan jama'a idan muka ce za mu ainihin wato ƙare lokutanmu baki ɗaya na ainihin wannan karatu na yau zai iya ƙarewa akan bayanin albani da ainihin littattafan shi amma abin da nake so in gaya maka babu shakka in Allah ya so idan ka ci gaba da karatu ka ci gaba da binciken littattafan duniya za ka tabbatar da ainihin magana da nake faɗinta tun shekara talatin wasu suna jayayya hanna waye gari ni kaina na ja baki na yi shuru saboda su da ke jayayyar sun yi ɗin in ma dai hujja ta ƙure musu in ma sun ga gaskiya ba don kuma ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya kama lokacin da Allah da kanshi ya ainihin bayyana gaskiyar duk da wannan matsayi da Allah ya kai wannan babban malami da irin wannan ainihin ilimi da daraja da Allah ya ɗaukaka shi ba ta hana in yayi kuskure ka same shi ya gyara kuskuren ba bata hana in yayi kuskure a same shi a gyara mai kuskuren kuma ya dawo da kanshi ya rubuta cewa a wuri kaza a wuri kaza yayi kuskure kuma wane ne ma ya gyara mai kuskuren kuma Allah ya saka da alheri dan haka ga wani littafi mujalladi biyu da wani almajirin shi ya rubuta wanda ya biya tattaro wuraren da albani ya magana daga baya ya dawo ya nuna cewa wannan waccan maganar kuskure ce ba don kai ba don shi da kanshi ya gano kuskure ce ko kuma wani ya nuna mai cewa kuskure ce kuma hayye addu'a ta alheri ga wannan mutum to duk malami ya kamata ya kasance haka kaga taraji'ul allamatul albani fi ma nassa alaihi tashihan wa tad'ifan ya ce can hadisi ka ba sahihi sai dawo ya ce sannan daga baya sai na gane cewa wannan hadisin bai inganta ba ko kuma can ya faɗi cewa wannan hadisin ba'ifi ne sai daga baya gano cewa wannan hadisin bai inganta ba ya inganta duk malamai masu tsoron Allah sun yi irin haka irin su al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani mai Fathul Bari mai Bulughul Maram dukkanin malamai ana samun suna aikata haka kamar irin su al-Allamatu Shaukani Shaukani kuwa ma shi da yazo littafin shi da kanshi da yazo tarihin mahaifin shi da tarihin kanshi da kanshi Allahu akbar sai ke cewa akwai wata irin ɗanyantaka da ta same ni ina matashi a lokacin da ban kware da da'awa ba <clears throat> ya ce na rinka gaggawar kafirtawa da bid'antarwa sai ya ce na dawo na gane cewa wannan kuskure ne al'imamul allamatu ash-shaukani shi ya faɗi ainihin wannan a cikin littafin shi yake ainihin tarihin malamai waɗanda suka rayu a waɗannan ainihin zamun nan Allah maɗaukakin sarki ya ainihin gafarta musu baki ɗaya sau da haka jama'a kun ji ko da gaske ne ƙasar saudi arabia ta taɓa kora albani wannan na daga cikin ƙarirayin da malaman izala suka rinka yaɗawa yan ɓangaren kaduna da yan ɓangaren jos gaskiyar lamari wannan magana ƙarya ce malaman izala ƙarya suka yi wannan magana ko kaɗan babu wata magana ma wadda ko miskalin zarrafi za ta ainihin wato mara mata baya ko kuma wata magana wadda yake ko misƙala zarratin yadda za ta zama ainihin wato dalili wanda wannan dalili zai iya zama ko ta kusa ko ta nesa wanda ainihin wato za a iya kafa hujja da shi akan a dogara da ainihin wannan magana don haka wannan magana tsirarar karya ce malam abdul muhsin al-abbad sai da ya rubuta littafi bayan ya tarihin malam nasiru din al-albani ya kuma biyo fata-fata ya karyata. wannan ainihin magana yo ai kasar saudi arabia ita ce ta kafa jami'ar islamiyya wajen shekaru arba'in da ta gabata ta nemo malaman da a zamaninsu suka fi kowa a fagensu muhammad nasiruddin al-albani yana ƙasar sham ta ɗauko shi shi ya zo fara karantar da hadisi da ilimin hadisi a cikin wannan jami'a kuma har yau duk wani malami da ya ƙasaita ya kai ya komo a ƙasar saudi arabia kaf bai rage maka ba kaf a cikin jami'ar ummul qura kaf a cikin jami'ar islamiyya kaf a cikin jami'ar malik saud waɗannan su ne manya-manyan jami'o'i da ke ƙasar saudi arabia to duk wani malami da ya kai ya komo profesa a hadisi kaf almajirin nasiru din albani ne idan ka kewaye cikin garin makka waɗanda ba ma mahaifin abdulrahman abdulkhaliq shine babban malamin hadisi kaf a cikin garin madina kafin ya rasu almajirin nasiruddin al-albani ne tare da cewa kuma ya girme shi ko kuma kusan sa'an shi ne a shekaru amma almajirin shi a wannan lokaci da aka kafa jami'ar islamiyya sai aka nemo shi shi yake karantar da ilimin hadisi ɗaliban farko na ilimin hadisi da albani ya karantar da su a jami'ar islamiyya daga cikin waɗanda ke najeriya a yanzu akwai dattijon malamin hadisi daga jami'ar bayero malam ahmad bamba shine dr ahmad muhammad ibrahim yana daga cikin ɗaliban farko wanda ainihin Nasiru dinar albani ya karantar da su a jami'ar islamiyya na ɗaya kenan na biyu da ya karantar ya karantar ya karantar sai ce to gaskiyar lamari ya baro almajiran shi a ainihin ƙasar suriya waɗanda waɗannan almajirai nashi su ne rayuwar da a shi don haka tun da dai ya karantar har an yi graduatin dufa ta farko wato an yaye ɗaliban kashin farko an yaye na biyu sai ce ƙasar saudi arabia ta yi mashi izini to allah zai koma gida saboda yana ji da ɗaliban nan nashi shi kenan aka yi mashi izini bayan da ya ruma wannan ƙasa daga baya sai mai shawarar ya koma ainihin ƙasar jordan a nan ƙasar jordan a nan ne ya zauna ya rayu a nan ne har rayuwar shi ta ƙare ya rasu a ainihin wato garin amman a yanzu dab da zai rasu allah maɗaukakin sarki eh, eh, dab da zai rasu allah ya azurta shi da kuɗi kuɗi miliyoyin kuɗi in dollars ba in naira ba shi ne ya ɗibi wani juz'i na kuɗin shi ya bai wa ɗaliban shi su mashhur da su ali hassan da salim suka gina ainihin markaz wanda a yau ake kiran shi markazul albani shi ne albani center da ka buga www.albanicenter.com za ka samu wannan bayanai za ka yi sali da su ka aika musu ko su aiko maka albanicenter.com a-l-b-a-n-i sannan c-e-n-t-e-r spelling center da amerikanci ba da ingilanci ba center T-E-N sai kuma C-E-N sai kuma T-E-R ba T-R-E ba T-E-R sannan .com albanicenter.com zai ɗauko maka cikakken bayani dangane da wannan ainihin center. akwai gayyata da su Ali Hassan suka yi mini shekara biyu da ta gabata gaskiyar lamari ban samu sararin ya tafiya ba ne saboda lokacin ya yi daidai da bani da ko kwabo su kuma ba su fahimci cewa ni fakiri ba ne allah maɗaukakin sarki ya taimake ni ina fata an gane don haka jama'a wannan jita-jita da suka yada ƙarya ce har malam nasiru bin albani ya rasu duk inda yake duk sanda yake in yana son zuwa ƙasar saudi arabia yana tafiya sannan wani albishir babba zai rasu ita ƙasar saudi arabiyan ta ɗauki kyauta irin wadda ta baiwa abubakar mahmudu gumi daga najeriya ta ɗauka ta ba muhammad nasir dinul albani ni da kaina live na ɗauki wannan daga tashar saudi arabia ina nan yanzu da kaset ɗin video ɗin a wannan lokaci bai samu zuwa ba sai ya aika almajirin shi ya je karɓo mishi wannan kyautar to anya wanda aka ba kyauta irin wannan za da a ce an kore shi wannan jita-jita ce ta masharranta da sunan ainihin sunna Allah maɗaukakin sarki ya ainihin kiyaye to dama idan baka cika ba ai ba za a yi maka sharri ba wani yana nan so yake ma mai sharri don a ji labarin shi amma ba wanda ya kula shi saboda haka babu shakka wannan malami malami ne na sunna malami ne na tauhidi malamin tafsiri ne kuma malamin aƙida ne kuma ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna ne kuma Allahu akbar ba shi kaɗai ne malamin hadisi a zamanin shi ba amma da yake Allah ya ɗaukake shi akan sauran muka ce Allah ya ɗaukake shi ba shi ya ɗaukaki kanshi ba ba ɗaliban suka ɗaukake shi Allah ya ɗaukake shi akan sauran akwai malaman hadisi jibge a ainihin wannan zamani da ya rayu amma kafin ka ji an ce sahaha huwa ne Ka ji an ce sahahul albani so ɗari kusan yau an waye gari cikin littattafai guda goma da za a buga a musulunci to za ka samu guda takwas in sun kawo hadisi za ka ji sun ce sahahul albani ko afahul albani ko kuma in bai faɗa haka ba in ya gama bayani sai ce aje a duba littafin muhammad Nasiru nasiruddin albani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ni kuma da ka ji ake ce mini albani ba wai bin albani ne yasa ake ce min ba a ni ne na sa wa kaina kuma na sa ne a matsayin lakabi ba matsayin suna ba kamar yadda muhammadu buhari janar ɗan takarar cpc baban shi yasa mai muhammadu buhari buhari ɗin lakabi ne muhammad ɗin shi ne sunan shi kamar yadda za ka ga wani mahaifin shi haife sai sanya mishi muhammad sunusi ma'anar sinusi ɗin laƙabi ne muhammad ɗin shi ne sunan shi to haka duk lokacin da ka ga an ce muhammad awwal adam albani ko an ce muhammad awwal albani ko an ce awwal albani ko an ce albanin zaria 1979 na samu littafin sifatu sala bayan da na koyi karatun shi a hannun a doktor abdulrahim wani malami ne mai karantar da physics a nan cikin jami'ar ahmadu bello da ke zaria na ce physics yake karantarwa indiya ne amma kuma khirrijin jami'ar islamiyya ne da ke madina a can yi karatun hadisi a wurin muhammad Nasir Jinal albani kamar yadda na faɗi a ɗazu sannan kuma ya koma aljami'atu salafiya da ke ƙasar indiya a nan ne ya karanta electric electronics engineering amma da ya zo abu sai aka ɗauke shi yana karantar da physics to da ne karatun wannan littafi a hannun shi a lokacin ni ɗin da tawa samartakar wadda alhamdulillah ban yi nadamarta ba yawan faɗin wannan sunan malami da yake yi sun yi ma na fara kiran kaina da albani don haka ni da kaina ne ba wani ya samun ba kamar yadda malami na zarban wanda yake shine limamin masallacin Quba kuma shine shugaban daura da ake a Najeriya daga shekara talatin da ɗaya da ta gabata har zuwa bana Muhammad Zarban Al-Ghamidi limamin masallacin Quba da ke Madina kuma bosa na jami'ar musulunci da ke Madina yau shekara uku da ta wuce na je na ziyarce shi yana cikin wani ɗan ɗaki da yake raba littafai a nan ƙofar masallacin kuba daga hannun dama sai ce albanin najeriya kenan har yanzu kana karɓa albani na ce mishi ƙwarai da gaske ma zalatin jibalu jibal dutse tun da yake bai taɓa zama garin ƙasa ba salon magana ne a larabci na ce har yanzu ina nan ya ce fa ni'imal laqab ya ce madalla da lakabi irin naka yau shekara uku kenan shekara biyu da ta wuce kuma da na sake zuwa na same shi a wannan wuri sai ce to albanin na hadisi ne a yanzu ko na kwamfuta sai na ce mishi kila huma ya sake na ce duka ya ce ni'mal laqab laqabuka laqabun la yadda musahibuhu ya ce laƙabi ne wanda mai shi ba zai nadama ba alhamdulillah yau bai wuce kwana goma ba ko kwana tara zarban ya zo ƙasar nan ya zo ƙasar shi ne ya fara kawo daura najeriya shekara talatin da ɗaya ko talatin da biyu da so gabata kuma shi ne limamin masallacin uba allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi laƙabi ne ya halatta kuma ka karanta littattafan malaman hadisi babukan da suke magana akan al-alqab karanta nan kurkusa littafi mafi sauki littafin nukhbatul fikar yake cewa dangane da malaman hadisi yayin da lakabin wani sai daidai da sunan wani sai kuma wani alkunya shi sai ta daidai da sunan wani yanzu abubakar abubakar ba sunan abubakar ba ne alkunya ce sunan shi abdullahi a daidai lokacin wannan suna wannan eh, alkunya Abu eh ita ce kuma sunan abubakar mahamudu gumi shi kuma abubakar mahamudu gumi ba shi da wani suna in ba abubakar ba amma kaga in ka ɗauki wannan sunan nashi abubakar ka koma da shi wurin siddiq fa sai zama mai sai zama laƙabi to haka muhammad nasiru al albani shi albani da reshi nasaba ce zuwa ga ƙasarsu ni kuma albani ɗin laƙabi ne inda ma kuskuren da zan gyara masu cewa albanin zaria a babu wani abu kamar albanin zaria albanin zaria haka abin yake amma ba albanin zaria ba babu wani albanin zaria albanin zaria albanin laƙabi ne zaria kuma adres ce to in ka ce albanin zaria ka mai da abin mudafin wa mudafin ilaihi albanin na mutanen zariya ne me ya kai ka kai mutumin gombe kake gayyata shi wa'azi na zariya ne na haka albani zariya wannan lakabi kamar yadda na faɗa muku daga malam muhammad zarban al-ghamidi wallahi lakabi ne wanda ina jin daɗin shi fiye da duk wani lakabi da duk wani adresin da za ka yi mini da shi shi ko kaɗan a gabana ko a nesa a rubuce ko da jawabi kar kai baya baya wajen cewa muhammad awwal adam albani zaria allahi tallahi sharaf domin ka ji irin malamin da mai sha'awa shekara talatin da biyu da ta gabata tun ina ƙarami na ɗauki sunan shi da nasaba shi na sa wa kaina a matsayin laƙabi to kuma ka ji irin shi har yau ban ga abu ɗaya dangane da aƙida shi ko manhajin shi ko fatawar shi wadda zan ce bid'a ce in yi kyamata ko in yi kyamar shi saboda ita ba alhamdulillahi kuma duk inda shahararru ko manyan ɗaliban shi suka kai a duniya sai da na haɗu da su ban yi karatu a gaban shi ba ko ban taɓa ganin shi ba na daɗe ina faɗin wannan magana tun yana da rai har wani wata rana ya kawo min hoton shi sai na ce mishi ai ba ina cewa ban taba ganin shi bane wai ina ta'assuf ina yi bakin cikin ban taba ganin shi ba to me yasa ba zan yi bakin cikin kuma ban taba ganin annabi ba me yasa ba zan yi bakin cikin ban taba ganin Abu Bakr ba me yasa ba zan yi bakin cikin ban taba ganin ainihin Imam Malik ba me yasa ba zan ba ina cewa ban taba ganin shi ba ina ta'assuf akan haka shi yasa har aka samu wasu yan boko a Kaduna lokacin da yake suna da kudin jirgi sai suka hau sai suka je suka ga Albani sai suka dawo sai a zauna sai a ce ai gashi na ya taba ganin albani amma kuma gashi ya astage mu gashi ya take wandan shi to kaga ganin bai zama karama ba sai fa law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u idan da gaske kana son Muhammad Nasiruddin Al-Albani to gaskiya ne son Albani daidai ne son Albani kuma sunna ne domin malamin sunna ne karanta ƙarshe ƙarshen aqidatu tahawiyya malamin yace ƙaunar malamai daga cikin malaman hadisi da malaman fiqhu yace sunna ne daidai ne kuma aikin alheri ne na duk inda malaman sunna suke da malaman aƙida da malaman fiqhu to muna ƙaunar su wannan irin ƙauna ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani ita ta sa duk wanda ya taɓo albani da nufin ya ci mutuncin shi ko kaɗan malamai ba sa ƙyale shi dubi wani matashi da magarbe ya yi littafi ya sanya mishi a ta'arif bi auhami man qassama sunan ila sahihin wa da'ifin shi abin da yake kokari yana kokarin ya ci mutuncin malam Nasiruddin Al-Albani ne a lokacin da ƙasar Saudi Arabia ta sanya malam Nasiruddin Al-Albani ya rubuta littafin abu dauda da turmizi da nasa'i da ibn maja ya mai da su sahih sunan abi dauda ba'if sunan abi dauda sahih turmizi ba'if turmizi sahih nasa'i ba'if nasa'i sahih abi dauda ay sahih ibn maja ba'if ibn maja sai ya zo ya rubuta wannan littafi mujalladi shida yana bin yana son ya nuna tibka da warwara to shine fa ba su kyale shi ba tsarki ya tabbata ga Allah gashi nan wannan ya ce raddul jani muta'addi alal albani wannan kuma ya ce ihkamul Habibi. ala mahmud sa'id bi kashfi tajmiyatihi alal albani gashi nan to haka malamai dai sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa dangane da difa'ul umma za ka ji ainihin wato kariya ko difa'u imamul umma ma'ana kariya dangane da malam nasiruddin albani jama'a littafan suna da yawa ne waɗanda alhamdulillahi wallahi azim littattafan yawan su ya kai kamar da nake cewa an muka ce sai mun ɗauko kowane littafi mun yi bayani a kai to darasin ba ma na yau ba zai iya kaiwa har na gobe amma ina ganin a cikin wannan gwargwadon abin da muka yi akwai wadatuwa insha Allah sai dai za mu baka garanti makarantar darul hadisi salafiya da mallakawar da Allah ya yi mana a makarantar ya mallaka mana littattafan albani kaf waɗanda ainihin aka buga su ko da yaushe aka buga littafi mana ko da buga shi bai wuce ainihin nan da watanni ko 'yan makonni ba insha Allahu ta'ala za ka ga cewa mun mallaki waɗannan littafai sannan kuma an samu malamai waɗanda saboda ganin irin wannan alheri na albani har su ma suka koma suna kwaikwayon salo irin nashi almajiran bin baz suka zauna suka bi littattafan bin baz da kasusuwan shi su ma suka waro littafi suka sanya mishi suna ahkamul jana'iz nawa lisamahati a sheikh abdulaziz ibn abdullahi bin baz sannan wani almajirin muhammad nasiruddin albani mai suna muhammad hassan shi ma ya ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyya jadida haka kuma da turanci aka samu ainihin wato muhammad aljibali shi kuma ya rubuta funeral regulations and exportations da shi ya sanya ainihin wato includes work by Muhammad Nasir Dinar Albani mana littafi ne rubuta game da hukuncen-hukuncen jana'iza amma duk da haka ya ce sai da ya haɗo da wannan na malam Nasir Dinar Albani sannan sai Profesa Abu Amina bilal phillips ya rubuta ahkamul jana'iz shi da turanci funeral rites in islam ga su duk waɗannan baki ɗaya a don kuma ba don su tabbatar maka da irin yadda waɗannan al'amura na wannan malami suka karɓo. ya Allah muna roƙonka Allah ka ji ɗan malaman sunna baki ɗayansu Allah ka gafarta musu Allah ka ɗaukaki darajojinsu Allah maɗaukakin sarki ka haɗa mu da su a gaban fiyayyen halitta a cikin aljannar firdausi a ranar da ainihin babu wani wanda ya isa a wurin ka sai wanda ya je da farar zuciya jama'ar musulmi insha Allahu ta'ala a 'yan mintuna kaɗan da suka rage za mu fara karatun wannan littafi da tun a wancan lokaci da zan ainihin fara karantar da wannan littafi ita dai nuskar da na riƙe gata ita ce za ka zanta gata nan ita ɗin ce yau ma zan sake ainihin riƙewa ma'ana kofin bugun da maktabatul ma'arif da ke Riya suka ainihin buga insha Allahu ta'ala ita ce aka samu ainihin wasu 'yan uwa suka sauwara ta aka sake buga ta da ta yadda wannan ɗin take keke da keke da kuma ainihin wannan sabon bugun wadda ga ta nan ma sai da littattafai sun zo da ita na fata an gane na haka duk wadda kake da ita cikin waɗannan nusakh ɗin duk ainihin abu ɗaya ce insha Allahu ta'ala wadda zaka ji malam yi ishara dangane da ita za mu zo za mu bayani a kanta insha Allah ita ce wadda ka ganta da bakin bango wannan mai bakin bango ita ce wadda za a yi bayanai insha Allah ta'ala a kanta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka bismillahir rahmanir rahim مقدمة الطبعة na yi muku alkawari insha Allahu wannan littafi muna kammala karatun shi zan fito muku da fassarar shi ta hausa amma abin da zan yi zuwa lokaci-lokaci duk inda muka ci wata gaba zan rinka yana fito muku da fassarar shi ta hausa ainihin wadda na fassara kuma bugun hannu ne bugun inji ne na kwamfuta sai ku rinka yin photostat don kowa ya samu saboda so muke a koyi karatun wannan littafi a kware game da karatun nashi bayan an ɗauki ilimin da ke ciki. bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin muke farawa muqaddimatu tab'atil jadida shimfidar sabon bugu ita kalmar muƙaddima kana iya karanta ta kayi wa dalin ɗin kasara kace muqaddi muqaddima kana iya yiwa wa dal fataha kace muqaddama duk ne sai dai a wajen fassara da ma'ana yakan bambanta kaɗan Muƙaddima gabatarwa muƙaddama a bar gabatarwa wato fa'iliya ce da maf'uliya muqaddimatu tab'atil jadida shimfiɗar sabon bugu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi muna neman Allah ya gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya wanda kuma ya ainihin wato bata to babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma shaida lallai Muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam amma ba'ad to bayan haka fa hadhihi tab'atun jadida min kitab an-nafi insha Allah ahkam al-janaiz bi hullatin jadida wa thawbin qashib sirr an-nazirin wa yufid al-bahithin wa yanfa'u at-talibin malai ce to bayan haka fa hadhihi tab'atun jadida min kitab an-nafi wannan shine sabon bugu na littafi na mai amfani in sha Allah ahkamul jana'iz mai suna hukunce hukuncen jana'iza Da hullatin jadida da suturu sababbi hulla ita ce sutura wato saitin kaya kama a ce taguwa da wando ko kuma babban riga da ya ciki da wando to su ne ka tattara saiti guda sai a ce hulla wato gashi nan ya zo da sabon saiti wa saubin kashibin da kuma tufafi ɗan yayi fantastic wato na zamani tufafi irin waɗanda ake yayi ya sirrin nazirina wanda ke faranta wa masu nazari rai wa yufidul na kuma yake fa'idantar da masu bincike wa yanfa'u ɗalibina kuma yake amfana ɗalibai wato abin da yake so ya ce wannan littafin jama'a kamar yadda za ku zo ku ji an fara buga shi ne tun wajen 1956 tun kusan shekaru sittin da suka gabata to a wannan lokaci kun ga in kuka duba galibi typewriter ne da kuma irin yadda tsarin bugun littattafai yake yadda zaka ga harufa yan ƙanana yanzu Allah ya kawo mu zamanin kwamfuta da kuma zamanin maɗaba'o'i irin na zamani yadda za a buga abu da gwargwadon yadda ake so shi yasa yake cewa to ga littafin ya sake sawo kayan ado sababbi kuma 'yan zamani ya taho da su ina fatan an fahimta wa fi hadhihi taba'a yace a cikin wannan bugu akwai tazyiratun akwai sauye-sauye wa ziyadatun akwai kuma ƙare-ƙare labudda min bayani ha waɗanda ya zama dole a tsaya a bayyana su wato wannan bugun ya zo da ƙari a bisa na baya kuma ya zo da ainihin wasu sauye-sauye a bisa bugun baya wa ta'rifin qurra'i biha wajibi ne a bayyana kuma a sanar da masu karanta littafin waɗannan ƙare-ƙare da waɗannan sauye-sauye wata talakhasu fi ma yali a cikin bayanan nan da za su zo ga su za a taƙaita waɗannan bayanan sauye-sauye da ƙare-ƙare awalan na farko ziyadatu ba'dul fawaid al-fiqhiyya wal hadisiyya an samu ƙarin wasu fa'idoji na fiqhu da na hadisi a cikin wannan bugun wanda a bugun baya babu wasu fa'idoji game da fiqhu ko kuma fa'idoji game da hadisi saniyan na biyu naqlu kasirin min hawashi ila sulbil kitab ɗauke da yawa daga cikin sharhohin da ke ƙasan littafin ila sulbil kitab zuwa ga asalin cikin littafin wato madadin a footnote ko a ta'aliki ko a hashiya a ƙasa ya ɗan yi wani bayani wannan bayanin daga baya sai ka ga ya ɗauke shi a cikin wannan bugu ya mai da shi cikin asalin littafin hatta tattasila afkarul qari wata tasalsal, yadda yake ainihin tunani da fahimta na mai karatu za su ainihin wato sadu da juna kuma su tafi daidai wa daida madadin ya zama sai ka sauka ƙasa ka duba kaza sannan ka sake dawowa sai ɗauke sai koma maka da shi shikenan sai zama tunaninka ya tafi wuri guda ina fata an gani salisan na uku al'inayatu bi babtul kitabi kalimatihi wa hurufihi sannan ya ƙara ba da muhimmancin wasalce littafin wajen kalmomin shi da haruffan shi a da can littafin ba shi da wasali ko kwada amma yanzu ya ba da muhimmanci wajen wasalce wasu kalmomi masu yawa da kuma wasu haruffa na littafin rabi'an na hudu tashihu ba'd al-mawadi' allati waqa'a fiha gyaran wasu ainihin wurare waɗanda da alƙalami ya faru shine kuskuren alƙalami ya faru ga malam nasiru dinin albani a wasu wurare to da kanshi ya zo ya gyara sun matanabbahatu laha sa'annan ni da kaina na faɗaka na gano waɗannan kurakurai au Bihitu ilaiha ko kuma aka faɗakar da ni kun ji abin da muke faɗi da su ya gyara wasu kurakurai waɗanda shi da kanshi ya gano ko kuma aka gano aka faɗakar da shi kuma ya karɓa kuma ya gyara shi yasa muke cewa tun a wancan lokacin idan muka haɗu da wani babban malami cikin malaman ƙungiyoyi da ke suka sai mu ce mishi amma ga lambar wayar malamin tun ana landline ma sai ce ga lambar wayar shi buga mana ka ce a cikin wuri kaza a littafin shi ka gano yayi kuskure amma fa da larabci za ka yi mai magana don bejin hausa shi ne mala abubakar mahamudu gumi ya ɗauko silsilatul ahadisa sahiha inda malam Nasiru al-albani ya tabbatar da saukar annabi isa malam bakar gumi ya ɗauko wannan littafi ya ɗauko maganganun albani ya haɗa da littafin suyuti alhawi lil fatawi a inda suyuti ya tabbatar da dawa annabi isa abubakar mahamudu gumi ya haɗa ya musu raddi saboda daga baya abubakar mahamudu gumi ya yi inkarin saukar annabi isa a cikin wani ɗan ƙaramin littafi wanda ainihin ya rubuta wanda in karatu ya karatu za mu zo da littafin anan a lokacin na ɗauki wannan littafi na rubuta wasiƙa zuwa ga ainihin bin sai kusan shekara biyar ne sannan muka samu littafin da bin ya rubuta rabbi akan wannan na abubakar mahamudu gumi dukansu muna nan da su a wannan makarantar kaji yadda ake abin shine idan abu bai maka ba ba zama za ka kana ta surutu ko kana ta hayaniya a gefe ba ko kana ta haddasar da fitina a tsakanin ɗaliban ilimi sai ka yi abin da ya dace na fata an gani kuskure ba wanda ya kubuta daga shi idan mutum ya kuskure sai ka same shi sai ku tattauna amma don ya yi kuskure a wuri kaza sai ka ce ya zama kafiri ko sai ka ce ya zama dan bid'a ko sai ka ce daga wannan ranar ya haramta a duba littafin shi a ina ka taba ganin haka akwai littafin da babu kuskure akwai mutumin da baya kuskure to ka ji da alƙalamin shi yana faɗi ya ce gaba ta hudu ita ce ya yi gyaran wasu wurare a cikin littafin wanda alƙalamin shi ya zarɓaɓi ya kuskure waɗanda shi da kanshi ya gano ko kuma aka gano aka faɗakar da shi kuma ya faɗaka ya karɓi nasihar ashe a shirye yake da ya karɓi gyare-gyare haka ko yanzu da ya rasu idan akwai wani kuskure da kake gani a littafin nasiru al-albani sai ka zo sai mu haɗa ka da almajiran shi sai ku tattauna idan kuka tattauna su da suka zauna da shi sun fi kowa iya sanin shi da kuma iya wakilce shi to amma na taɓa faɗin wata magana yau shekara goma sha shida da ta gabata da ne wata lacca ta awa shida a arewa house a gidan sardauna akan bid'a ma'anarta nau'u'ukanta da makamantansu nake cewa in dai mutum na da magana dangane da muhammad nasiru bin albani yanzu zan iya ba shi amsa insha Allahu ta'ala game da shi malamin ne ko kuwa game da littafin shi wannan magana tana nan intact in its entirety tana nan gaba ɗayanta haka take. so ba daidai bane ku je ku ta haddasa fitina sai dai in kana da wani mugun abu dangane da malamin sunna to ka sani cewa kai kuma dan bid'a ne domin kamar yadda al-Imam tahawi yake faɗi kaunar malaman sunna malaman hadisi malaman fiqh malaman tafsiri sunna ce amma wanda yake da mugun abu game da malaman sunna zai iya mai da kuskuren su ya zama wani katafaren laifi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye haka kun je ce yi gyare-gyaren wuraren da ya kuskure inda shi da kanshi gano kuskuren ko aka ganar da shi kamisan na biyar sun ufa harisa ilmiya ya ce ya yi ainihin firasa firasa ita ce lissafin bayanin abubuwan da ke cikin littafi wanda galibi akan sa ta daga can ƙarshen littafi wato table of content tuqarribu al-fa'idata lil qari yace nayi haka ne domin ta kusantar da fa'ida ga mai karatu idan ka taɓa karanta wani abu a littafin amma ka neme shi yanzu ka rasa inda yake idan ka koma ƙarshen littafin sai ka ga ya ware maka duk wani hadisi ya ware maka duk inda wasu abubuwa suke a cikin littafin waɗanda za su taimaka maka cikin gaggawa sai ka ainihin wato iya koma sai ka gano ga inda abin yake ka ji fa'ida ta farko ta wannan sihira sa kenan ne fa'ida ta biyu idan baka taɓa karanta littafin ba a yanzu ne ka samu littafin amma kana so ka ga wata matsala da ta shafi wankan gawa ko addu'ar da ake sadda ake sa musulmi a kabari in ka dubo karshen littafin ka bi a hankali sai ka gani shine ma'anar tuqarribu alfa'idata lil qari yayi haka ne domin wannan firasa ta kusantar da fa'ida ga ainihin mai karatu wa tuyassiru wa tuyassiru al-istifadata min abhasil kitabi wa masailihi malam ya ce ya yi haka ne domin ainihin ta sauƙaƙe wato amfanuwa da bincike da ke cikin littafin wato matsalolin da ya binciko ya saka a cikin littafin wa masailihi da kuma wasu matsaloli na fiqh ko na hadisi ko na aƙida ko na tarihi da ke cikin littafin ila ghairi zalika min fawaid zawaid yace da ma dai waɗansu fa'idoji waɗanda suke ƙari ne mai karatu zai iya samu dangane da amfanin wannan ainihin wato firasa wadda shi malamin ya yayi taktahilu biha al'uyun waɗanda idanuwa za su tozaltu da su ido in ya samu tozali yana ƙara kyau ko to ido zai yi farin ciki kamar yadda in aka rangada mashi tozali haka ainihin wato ido zai adantu da waɗannan fa'idoji wato fi domin hal sannan kuma tunanin bayan Allah zai ainihin fa'idantu wal uqul haka nan ainihin hankulansu sai malam ya ce wa mimma la yutabaqa'u fi zikrihi yana daga cikin maganganun da ba a jinkiri wajen ambatansu anna hadhihi taba'a wannan bugu na wannan littafi ala hadhihi sura a bisa wannan sura ta sabon bugu da kaji mun yi mata wa bi hadhihi ziyadat da kuma waɗannan ƙare-ƙare da muka yi a ciki nasikhatun littaba'ati sabiqa kulliha ta shafe dukkan bugun littafin kaf waɗanda ainihin so gabata na fata an gani wannan bugu jama'a shine malam yake ishara zuwa gare shi wannan bugun da kuka gani asalin bugun littafin wanda aka yi shi a al-maktabul islami maktabul islami su suka fara ainihin buga littafin da ke sham bayan da suka buga wannan littafi a lokacin da izinin malam nasiruddin al-albani sai aka samu wasu sai suka saci wannan littafi sai suka je sai suka sake buga shi ba da izinin mai littafin ba to wannan ma da ɗan sauƙi domin ba su sauya komai a ciki ba ba su sake tambid ba wato typesetting amma wasu da suka tafi ƙasar masar sai suka ɗauki littafin sai suka sake buga shi a kwamfuta sannan sai suka je suna ainihin sayar da shi kuma suna cewa ainihin wannan littafi al-maktabul islami ita ce ta ainihin wato buga wannan yana daga cikin wannan bugu dai wanda yake gaskiyar lamari malamin ko kaɗan bai amintu da waɗannan bugu ba amma a cikin muƙaddimar tarhis na ahkamul jana'iz wato lokacin da ya kammala rubuta littafin daga baya ya zo ya taƙaita littafin yadda ya ta taƙaita abubuwa masu yawa tun daga shafi na biyar har na shida na talhis na ahkamul jana'iz nan ya yi cikakken bayani game da waɗanda suka ainihin je suka buga littafin ba da izinin shi ba da hujjar cewa ai za su yada ilimi ne da hujjar cewa ai za su yada addini ne da hujjar cewa ai su ma ɗaliban shi ne za su yada manufar shi a nan ne har malamin ya ishara zuwa ga wata kasaitacciyar matsala a fiƙihu ita ce ko ya halatta ka je ka buga littafin mutum ba da izinin shi ba ka je kana siyarwa ko kana rabawa kyauta ko ya halatta ka je ka buga kasar ɗin mutum kana sayarwa ko kana rabawa ba da izinin shi ba amsa ita ce bai halatta ba kana buƙatar ka karanta wannan littafi mai suna dirasatun shar'iyya da ahammil uqudul maliya al mustahdafa wannan littafi yana magana akan darussa ne na shari'ar musulunci ga mafi muhimmanci ko muhimman matsalolin kasuwanci da ake kullawa na zamanin nan na kuɗi da makamantansu wanda a doktor muhammad al mustapha abu shantuti wani babban malami ya rubuta a cikin wannan littafin tun daga shafi na ainihin wato 739 malamin ya tsaya har zuwa ƙarshen littafin ya tattauna dangane da almabhasin rabi hukukul mu'allif copyright bai halatta ka ɗauki littafin malami ka buga ba ba tare da ainihin izinin shi ba musamman in ya tsare haƙƙin ka kiyaye amma in bai tsare haƙƙin ba wannan za ka iya bugawa bai halatta ka ɗauki kaset ɗin malami ka buga ba musamman in ya tsare haƙƙin sai da izinin shi amma in bai tsare haƙƙin ba za ka iya bugawa to abin da ya faru a da malamai na musulunci ba sa tsare haƙƙin buga littafi duk wanda ya ga littafin su yake bukata sai su ce zai buga saboda a lokacin manufar ta yaɗa ilimi ce da yaɗa sunna da yaɗa ainihin addini daga baya sai manufofi suka shigo iri-iri waɗanda daga cikinsu akwai manufar yaɗa kuɗi ai manufar neman kuɗi sannan akwai manufar ɓatancin suna da aƙida sai a je a ɗauki littafinka sai a je a yarba wasu abubuwa a ciki waɗanda ba kai ka faɗa ba ko a je a rage wasu abubuwa waɗanda rage su kuma zai iya haifar da magana ta sauya ma'ana ko kuma a ɗauki kaset ɗinka a je ainihin a ƙara wasu abubuwa waɗanda ba kai ka faɗe su ba ko kuma a je a rage wasu abubuwa waɗanda waɗannan abubuwan rage su zai iya haifar da sauyin ma'ana to dukkanin malamin da ya ce bai yadda a buga littafin shi ba sai da izinin shi to bai halatta ka buga ba sai da izini shi dukkanin malamin da ya ce bai halatta a buga kaset ɗin shi ba sai da izinin shi to bai halatta ka buga ba sai da izini shi ku samu wannan littafi ku ainihin karanta sannan ku samu ainihin daga cikin tafai waɗanda aka rubuta su akan waɗannan abubuwa kai tsaye fatawa islamiyya na larabcin shi da kuma fassara shi na turanci in kai ɗan boko ne baka iya karatun larabci ba malam muhammad nasiruddin al-albani ya haramta wa kowa ya buga littafin shi sai da izinin shi amma dalilin shi a wancan lokacin saboda ya taso yana da baƙin jinin da ana ƙara mishi ko ana rage mishi maganganu haka abubakar mahamudu gumi ya yi a lokacin da aka fara buga ainihin littattafan shi guda uku da suka fito a 1970s littafin farko shine al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a malam bakar gumi ya ce duk wanda zai yi wani aiki akan littafin sai ya nemi izinin shi don haka professor mo abdul daga department na arabic and islamic studies university of ibadan ya je ya samu izini rubutacce a wurin malam bakar gumi ya fassara littafin da turanci ya sanya wa fassara an analytical translation of al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a in kana son wannan littafi ka zo ainihin mu yi maka photocopy shi insha Allahu ta'ala haka malam Ahmad Usman Kauru da ya tashi fassara shi da Hausa a matsayin shi na almajirin mai littafin duk da haka sai da ya je ya samu Malam Abubakar Mahmud Gumi Malam Abubakar Mahmud Gumi ya mishi izini kuma da ya fassara ya sake kaiwa Malam Abubakar Mahmud Gumi Malam Abubakar Gumi ya yaba kuma ya sa albarka darul kutubul ilmiya da suka buga raddul azhan ila ma'anil qur'an bugun farko a jiki zaka ga an sa huququt tab'i mahfuza haka abin ya faru da tarjama harshen Hausa da Malam Abubakar Mahmud Gumi ya ainihin fassara ita ma dukkan haƙƙin bugawar an tsare amma littattafai na malaman da da suka rasu waɗanda har suka taho zuwa waɗannan zamunna kana da yancin ka ɗauka ka je a sake buga shi a yadda yake reprinting kenan ko kuma ka ɗauka kai ta haƙiƙi amma duk inda ka ga kuskure ko kuma abin da baka fahimta ba a littafin baka da izinin ka cire shi gaba ɗaya sai dai ka ja layi a ƙasa sai ka bayyana ta ka fahimtar domin ta iya yiwa kuskure kai ɗin ka fahimta wani in ya zo ya duba sai ya ce abin da mai littafin ya faɗi shine daidai ka fahimci kuskure waɗannan su ne ƙa'idojin musulunci to haka abin yake har a yanzu malam Nasiru, al-albani kamar yadda za ka zo ka ji yanzu yanzu nan littattafan shi kaf da ƙarshen rayuwa sai ya mai da haƙƙin buga su a hannun malam sa'adun rashid wani dattijo ne da ke riyadh a ƙasar saudi arabia shine wanda yake da al-maktabatul ma'arif a bisa sharaɗin in ya buga ɗan abin da ya samu na riba na kira shi ɗan ne saboda hausa amma riba buga tafai tana da yawa albani ya mai wasiya akan zai rinka baiwa iyalan shi gwargwadon abin da ya samu zai kuma rinka baiwa ainihin ɗaliban shi a ci gaba da raya wannan cibiya mai suna albanicenter.com sai dai abin da zai baka sha'awa almajiran muhammad nasiruddin albani ba ci ma zaune ba ne 'ya'yan muhammad nasiruddin albani mazansu da matansu ba ci zaune ba ne don haka ba ya kwanta ya mutu ba ne sun koma sun kala rai suna jiran menene sa'adun rashid zai ba su hasali tarbiyyar da ya musu ta su tashi tsatsayi da kansu ta sa har wadata daga abin da sa'adun rashid ke ba su na haka in ya kura zai ba su sai ce a'a ya buga littattafai na wannan kuɗin ya ba su in ya buga littattafan su kuma sai su rinka rabawa kyauta sai ce sun yi wa mai asalin littafin sadaka saboda sun fi karfin abu haka ya kamata haka abubakar mahamudu gumi yanzu yawa 'ya'yan shi ya karantar da su ya yi su don haka littattafan shi in an buga ba dai ka siya a hannunsu ba sai dai ka siya a wurin 'yan kasuwa amma in ka je ka samu 'ya'yan shi kyauta za su ɗauka su baka Allah maɗaukakin sarki ya ji kan waɗannan malaman sunna to malam yake cewa wa min ma la yutabafa fi zikrihi na daga cikin al'amuran da ba a jinkiri dangane da ambatansu anna hadhihi taba'a ala hadhihi sura wannan bugu da ka gani wanda ya zo a bisa wannan sura wa bi hadhihi ziyadat wanda kuma ya zo da ainihin wannan ƙari ina littafin yake na'am na'am nasikhatul litaba'ati as-sabiqa kulliha yace wannan ainihin wato bugun ya shafe dukkan bugun da aka yi wa littafin wanda ya gabata وهي حق خالص Ma'arif ar الرياض haƙƙi ne tsantsa da ainihin wato maƙaba'ar buga littattafan nan mai suna al-maktabatul ma'arif wadda take riyad a ƙasar saudi arabia laisa li ahadin munafasatuhu fiha bai halatta kowa ya jawayya da su a buga wannan littafin ba wannan littafin na ahkamul jana'iz jama'a albani ya ce kadai waɗanda ya halatta wa littafin ya ba su izinin su buga shi su ne almaktabatul ma'arif waɗanda ke riyam don haka za ka ga su ƙarara almaktabatul ma'arif haka nan mafi yawancin littattafan shi su kadai ya baiwa izini shi yasa har daga baya sai ka gan an zo ana buga littattafan sai ka ga an sa at-taba'atu shar'iyya al-wahida yanzu dubi littafin salatu tarawih gashi sai aka sa at-taba'atu shar'iyya al-wahida bugu wanda yake kawai shi kadai ne na shari'a shi kadai ne daidai da shari'a guda ɗaya wanda mai littafin ya izini Allah maraukakin sarki ya shirya da mu malam yace saddada Allah qutana ila al ya wa bil haq. Allah ya daidaita tafiyar mu zuwa ga gaskiya kuma ya zama da gaskiyar muke tafiya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allah ya daɗin tsira da albarka ga annabinmu Muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi Allah ya ƙara musu aminci baki ɗaya. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kuma tsarki da godiya sun tabbata ga Allah. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah ina roƙon ka gafarta mini Allah na tuba ka karɓi na. Muhammad Nasiruddin Al-Albani shine ya rubuta wannan littafi tare da wannan shimfiɗa ya rubuta wannan sabuwar shimfiɗan ne a ranar biyu da ainihin watan hudu watan hudu shine Jumadar Saniya ko eh Jumadar Ula shekarar hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyu wato in ka lissafa yau shekara ashirin kenan daidai shekara ashirin daidai kenan wanda ya yi daidai da kusan 1990 kenan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi karatu ya yi karatu sai dai kuma da ainihin lokaci ya taho na haka za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe za a ci gaba da karatun wannan littafi da wannan muke cewa abinda muka karanta Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka ga abin da yake daidai ne ya fi mana ainihin abin da yake kuskure kuma Allah ya karfafi mu da ainihin kokarin har mu karance wannan littafi kuma mu sauke shi kamar yadda muka yi a karan farko kamar yadda na ambata